yau ne juma'a ne ake sa ran isowar shugaban ƙasar faransa François hollande da kuma shugabannin makwabtan ƙasashen najeriya na yankin afirka ta yamma wato kamaru da niger da chadi da kuma benin tare da kuma samun halarta wakilai na ƙasashen amurka da birtaniya da equatorial guinea da tarayyar turai da kungiyar nan ta afirka ta yamma da kungiyar nan ta bunƙasa cinikayya ta afirka ta tsakiya da kuma hukumar kula da yankin gulf of guinea za su halarci wani ƙasaitaccen taro a abuja na tsaro domin ɗaukar matakai na ƙarshe domin aiwatar da nasarorin da aka fara samu akan yaƙi da ƙungiyar ta boko haram da kuma tsara manufofin da za su kawo zaman lafiya tsakanin al'ummar najeriya da bunƙasa cinikayya da kuma kasuwanci muhimmi a gaban taron kamar da yadda sanarwar da gwamnatin tarayyar najeriya ta fitar shine daukar matakai na gaggawa wanda za su kai ga kawo ƙarshen matsalolin 'yan gudun hijira da sake tsugunar da miliyoyin mutanen da yaƙi da 'yan boko haram ya dagargaza mazauninsu tare da tsara hanyoyin da za su ci abinci da kuma sake gina yankunansu domin su dawo suna rayuwa kamar sauran 'yan ƙasa haka kuma za a yi amfani da wannan taron domin tsara waɗansu manufofi tsakanin najeriya da ƙasar faransa na inganta cinikayya da mu'amala ta al'adu na gargajiya da kuma harkokin tsaro bisa ga da aka tsara wannan taron shugaba muhammadu buhari zai fara ganawa ne da shugaban ƙasar faransa shugaba faransa hollande tare da 'yan tawagarsa a fadar gwamnati kafin kuma a sake yin wani muhimmin zama na sauran ƙasashe baki ɗaya domin tsara manufofi na ƙara wannan yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram da kuma bunƙasa cinikayya da kasuwanci kamar dai yadda sanarwar da mai bayan shugaban kasar najeriya ta musamman akan sha'anin yada labarai mr femi adesina ya rattaba hannu a kanta ana sa ran cewar sababbin yarjejeniyoyin da za a tsara domin inganta sha'anin tsaro da mu'amala ta al'adu tsakanin ƙasashen guda biyu wato Najeriya da Faransa za a tabbatar da su kuma a rattaba hannu a ƙarshen wannan taro. Wannan taron dai idan za a iya tunawa shine irinsa na biyu bayan wani na farko da aka yi a ƙasar Faransa wanda shugaba François Hollande ya jagoranta inda aka fara tsare-tsaren da za su kai ga samun nasarorin yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da kuma sake tsugunar da jama'ar da wannan yaƙi ya dagargaza a kuma haɗa da bunƙasa cinikayya da kasuwanci tsakanin najeriya da sauran makwabtan kasashenta har da kuma faransa umar faruk musa amurka a abuja najeriya